فكذبوه فإنهم لمحضرون babu abin da mutanensa suka yi face sun ƙareta shi kuma saboda ƙaretawarsu tabbas za a azabtar da su